da sanyin safiyar litini aka soma wani atisayen rurrushe ɗaruruwan gine-gine da ke kurkusa da layin dogon akra zuwa tama domin kiyaye hanyar dogon daga harkar mutane an soma atisayen ne daga graphic road ya ratsa kwamin kurma saka zuwa aveno da tesano yana nufatar harbor city tema su mazauna wuraren nan suna ta ƙoƙarin tattara nasu inasu yayin da mashin rurrusa gine-gine ke lalata musu matsugunansu yayin da wasu suke roƙon gwamnati ta samar musu sabon matsuguni wasu na sukan cewa ba a shaida musu za a yi wannan rusau ko da yake sun amince mazaunin nasu bai dace ba. Uh, Abin da ya sa na kama ɗaki nan saboda biyan kuɗin ɗaki a nan yana da sauki ba kaman sauran wurare ba inda ake biyan cd dubu hudu cd dubu uku zuwa nan nan kimanin wata biyu zuwa uku kenan amma fa na yi mamaki ban taɓa ganin haka ba Don't just come to us and say we should go. In fact, you should, we should go, we should have some place and prepare some other place for us to go. Kar kurun ku ce mana mu tashi, mu tafi ina in kun ce mu tashi ku nemar mana wurin da za mu mana kar ku ce mu tafi ba mu da wurin tafiya wannan aikin shiɗan ne sai dai kamfanin na jiragen ƙasan ya ce duk abin da suke faɗi ƙarya ne maganar rosau ya taso ne bayan sun yi kunne uwa shege suka kekashi ƙasa suka ƙi tashi. We are doing the demolition because the human activities along the rail line affects Muna gudanar da wannan ne saboda harkokin mutane kusa da layin dogon na shafan taragonmu don haka tilas mutane su koma baya. Mun sha gaya musu su koma baya sun ƙi, ministan sashi ya faddakar da su, ma'aikatan kamfanin sun fita suna sanar da su tare da kira gare su su koma baya amma sun ƙi. Abin dai takaici an tsallake wasu gine-gine yayin rusan. misalin wata mashaya da ake zargin na wani soja ne hakan ya jawo suka ainin. Me yasa aka rusa gine-gine aka bar na wasu ban fahimta ba ban gane ba hakan na nufin wasu sun fi karfin a rusa kayan su kenan na kasa fahimta. su dai ma'aikatar kamfanin jiragen ƙasan sun ci gaba da aikinsu na jera layin dogon yadda za a samu tabbatar da zirga-zirgar jiragen fasinjoji daga accra zuwa tema ridwan allah muktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra gana.